ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل duk wanda ya nemi haƙinsa bayan an zalunce shi to waɗannan babu wani laifi a kansu saboda sun karɓi haƙƙinsu